هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي أمة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله أيو رانا فرقو بين sallah za ta zama ranar tattaunawa ko sauraron tambayoyi kafin gobe ko mako mai zuwa mu fara karatu ga dangadan kame da aka saba insha Allah da yau gare ku na'am ya ce wai ana sallar tarawihi sai liman ya bar sujada ta biyu bai yi ta ba ya miƙe aka mai tasbihi ya dawo to yana dawa kuma ya sunkuya sai ya tsaya bai ida kai sujada ba kuma bai dago ba sai wani ya masa magana ya sallasu sallasu lafiya lau imamul bukhari ya ce wanda ya magana ba a kammala sallah ba sai kawo hadithin da annabi sallallahu ya yi sallar la'asar ko a zahar raka'a biyu ya yi tsammanin sallah ta cika sai ya sallame ya tashi ya koma wani wuri mutane suka yi shiru kowannensu kwarjinin annabi ya hana ya magana ga abubakar ga umar cikin mutanen sai wani mutum da aka ce mazuli ya dai sai wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana ya ce ya rasulallah an rage sallah ne ko ka manta annabi ce ba a rage sallah ba kuma ban manta ba ya ce a'a ko dai an rage ko ka manta sai ce aka yi ya ce yau sallah raka a biyu ka yi sai tambaya abubakar da umar haka ne suka ce eh. annabi ya tashi cika sallah to da wannan ne malamai suka ce in magana ta auku a cikin sallah dan gyaran sallah ba ta bata sallah don duk wannan muhawara da aka yi an yi ta ne cikin sallar domin sallar da aka yi ba ta ba ne sallar ba ta yanke ba za ka magana a cikin sallah don gyaran sallah bai bata sallah sai dai mamu ya kamata ya zama mai aiki da karatu kada hankali ya ɓace a cikin sallah abin da aka ba da dama shine tasbihi ba magana ba amma irin wannan matsala ta faru lima ya tambaya aka ba shi ansa wannan babu laifi amma dai cikin sallar ya kamata mamu ya kiyaye cewa magana tana bata sallah kada yi magana sai idan liman ya buƙaci magana duk magana da za a cikin sallah ta zama tasbihi ce kawai amma in irin wannan waƙi'a ta faru ta faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan babu laifi da a yi magana na'am wannan matsala tun cikin azumi mun ci a kai ta kotu an ta yawo da ita nan da can ka abin mamaki muna nan gusa aka zo da tambayar sai kuma ka ji ta kaduna an kuma kai ta kaduna sai ka nasa ina mutane suka samu irin wani maganganu na'am gairu <laughs> ita ma wannan matsala an daidai da tattauna ta magana mamuyi riski rako'in karshe ga liman shi na farko ne gare shi shi na karshe ne ga liman su kasance su na karshe ga liman ba musu amma shi mamu rako'i biyu da ya samu na karshe ga liman shi mai matsayinsu a gare shi na farko ne ko na karshe matsala ce da mun sha tattauna ta a nan magana ta magana ingantatta ita ce rako'in ƙarshe da mamu zai samu to na ƙarshe daga liman amma na farko gare shi shi haka in ya tashi ciko zai yi ba ranko ba akan magana ingantatta wallahu alam na'am na'am hmm. la ilaha da muka bayan kenan tana ina muka ce idan ka samu raka'o'i biyu na ƙarshe ga sallah mai raka'a hudu to na ƙarshe ne ga liman kai na farko ne gare ka da ka zaka ɗauke su matsayin masu fatiha da sura in ka tashi za a kawo biyu za a kawo su ne masu fatiha fatiha kadai akan magana ingantatta na'am in dai wuri na da tsalke na halatta ya ce na halatta mutum ya sallah cikin bus ɗin da take zuwa onacha lagos wanda ba su tsaya a yi sallah kuma kai dole sai ka sallah cikin mota kuma duka fere ne kwarai yana halatta ga annabi ya yi sallah kusa da ka'aba ga duguma ka kusa da ita ka sai aka karci kenan kuma ga kahirai kewaye da ka'aba din har yana cikin sallah abu jahil ya ɗauko mahaifar raƙuma ya ɗora mashi zaman kafin na kusa da kai biya na kai sallah in dai wurin na da tsalki Na. ya ce idan mutum shigo taro ya yi sallama kuma akwai shugaba cikin taron shi zai fara gaidawa ko ko zai fara da sunnar dama ya fara da sunnar dama domin annabi sallallahu alaihi an kawo mai abun sha ya sha daman shi akwai abubakar daman shi wani yaro yana zaune hagun shi ga abubakar sai annabi ya ce ma yaron ba ni dama in ba abubakar ragowa ta sai yaron ce ya rasulullahi ba zan yadda ba ragowa ka ban yadda wani ya riga ni shanta sai annabi ya bashi ya sha sannan ya zagayo abu ya kawo kan abubakar allah ya kara masa yadda haka ana farawa da wanda dama amma wurin magana ana farawa da wanda babba. idan an zo an kawo ƙara ga babba ga ƙarami to idan ƙarami zai magana sai a kwace shi sai a ce bar babba ya yi magana kamar abin da ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane biyu sun kawo ƙara guda ƙarami guda babba sai babban sai ƙarami ya zo zai fara magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kabbir kabbir fara da babba fara da babba ta masu malamai suna cewa babba ya kamata a fara da shi wajen musafaha ya an yi sallama ga kowa sai a fara da babba sannan saura wallahu alam na'am <coughs> babu laifi da su a masallaci ya ce rako'i biyu da ake bayan sallar isha'i ya tabbata a suna annabi na su ne gida da cikin wata azumi shi ana tarawihi ba damu mutum ya koma gida ya yosa ya dawo ya riski tarawihi in ma ya riska zai samu wani ya kuce mashi babu laifi dan an yi su a cikin masallaci shi za ka ke ganin limaman harami makka madina in an gama sallar isha'i kafin a tada tarawihi suna dan bada gap kaga har limamin ya tashi ya na koin biyu ya kare sannan a fara sallar tarawihi haka da su a cikin masallaci babu laifi insha Allah sai da yin su a gida ya fi dacewa amma tun da lalurar jam'in tarawihi ya kama da mutum ya yi su kafin a tara sallar tarawihi shikenan in kuma ba wani ba wata tazara da za a bayar don mutum ya bi salar tarawih an yi gaba ɗaya kuma ya yi ko da ya bawa 'yancan sun shiga cikin salar tarawih na'am kai tambaya wani kai taka in a yi ta sallar farilla ana iya yin ta cikin abun hawa saman abun hawa duk inda abun hawa ya huskanta amma in an ji tsoron kafin a kai lokacin sallah ya fita in ku an tabbatar da za a kai lokacin sallah bai fita ba to wajibi ne a jinkirta sallar sai an kai da har tafiyar sama jirgin sama malamai duk sun ba da fatawa halaccin yin sallar farilla a cikin shi a zaune in an ji tsoron cewa kafin a kai lokacin sallah ya fita amma in an san za a kai a cikin lokacin sallah to bai halatta a yi sallar a cikin abin a saman abin hawa domin abin da ya tabbata a cikin hadithi annabi sallallahu alaihi wasallam baya sallar farilla kan abin hawa sallar nafila kawai yake yi saman abin hawa in farilla ta zo sai ya sauka sai ya yi ta ƙasa ta mahalin ladura in ya kama jirgin sama ya taso kafin lokacin sallah kuma zai kai inda za ya bayan lokacin sallah to na ya halatta a yi arwalla a cikin jirgi a yi sallah a zaune in ma an samu sararin a yi tsaye ana yi kuma a tsaye in ba samu ba sai a yi a zaune muhammad al-aminu shingidi rahimahullah ta'ala ya tattauna wannan matsala sosai ya kawo dalilai daban-daban da ke nuna halaccin yin sallar farilla saman abin hawa musamman jirgin sama wanda shi ka gaba a cewa tsaya yi sallah a tashi yana lokuta kayyadaddu in suka yi zai tashi to irin wannan kaga ne halin da mutanen suke ciki a yau sun ki sayan motoci na safa-safa manya sun ban mu arna arna kuma suna yadda suka ga dama da musulminmu domin ban san rashin ma 'yanci ne ko kuma ce su kansu masu hawa irin na motocin watakila abubuwan ba su dame su ba ne domin abin sun dame su ko nan gusau suna sai group su rubuta takarda ga kamfanin da suke hawan mota ta mu musulmi ne muna hawan motocinku duk sati so kaza ko duk wata so kaza lokutan sallah suna gittawa mutanen ku ba su tsayawa to muna neman ku ba mu haƙƙin mu na hulɗa da ku duk lokacin sallah lokacin sallah yi muna nema a bamu wannan damar ina jin ba kamfani zai ƙi yadda da wannan ta ma an yi shiru kowa ko oho ba wanda abin ya dame shi don haka suke yadda suka ga dama haka yana ba da shawara ga masu tafiye-tafiye kudu su gwadi suna da 'yanci 'yan ƙasa ne sannan kuma abokan hulɗa ne wata ɗan kasuwa yana mutunta yana mutunta kwastoma musamman ku san yancin ku samu takarda a rubuta a samu wanda ya turanci sosai ko a samu wani masanin lo ya maku rubutu sosai ya maku yancin ku sai ga an yi wani abu amma kullum muna ta tambaya ba a tsayawa ba a tsayawa sannan ba mu ɗauki wani mataki ba da ka har yanzu ki canzawa kuma hulɗa ba ta iya ɗorewa in babu 'yan arewa tare da su to da aka ina ba da shawara a nemi haƙƙi a yi wannan kuma a rubuce a bi ka'ida ta zamani a rubuta wannan shago za ka zo ka sai kaya mai shago ce na gode na gode kaya ba ka ba shi kuɗi amma yana maka godiya ko ka shiga motar mutum in ka sauka kai maha godiya na gode na gode ya san kimas kimas kimar kostoma to wanda ya san kimas kostoma ko yana kokari ya biya bukatar shi wasu ma kasashe kamar nake gani irin wa'annan manyan motocin akwai wani akwati da ake yi sai a sa masa iktirahat ra'ayukanku suna neman ra'ayi har jiragen sama suna neman ra'ayin matafiya ya tafiya nan ta maku daɗi ya hidimar da aka yi maku a cikin jirgi ta abinci ta yi ya tsarin ban ɗaki ya kaza ya kaza tsarin ya yi ko bai yi ba duk a tambayi ra'ayukanku don kuwa so yake sana'a shi ta yi kyau da ce ta nemi ra'ayin matafiya don ya ji me suke so me abba so ko za ga wasu motoci ma an rubuta nambar waya ta in direban ne maka ba daidai ba ka kira wannan waya ta haka duwai na abubuwa mu damuwa da su akalla mutanenmu musulmi a wata suna zuba dubban nerori ko miliyoyi ga wa'annan tafiye-tafiye ɗin to ashe me zai hana ba su haƙƙinsu na addini kaga ba wani dalili da ka yana fada shawarar lalle a nemi wannan haƙƙi na'am ya ce wanda rako in tarawih suka kuce mai zai ranka su in zai iya samun wuturi liman bai riga tashi ya yi wuturi ba zai iya ranka kafin a yi wuturi amma wuturi zai kuce masa ta wadatu da abin da ya samu sai a wuturi da shi a rufe in ba sakaci ya yi ba allah zai ba shi ladar jam'in gaba ɗai na'am سلا أزار شيء واللغة بيو كابين أزار بيو بيع أزار هو هدو كافين أزار واللغة هدو ها آه، بيو بيع أزار نعم ولا يبيع بعضكم ala bai ya ce wai masu sayar da ƙasa filaye da masu yadda kiɗa suka yi ciniki biyu ana yi da wani ba kammala ba a kuma ai da wancan baya halatta da su da duk masu ciniki inda wannan ciki wani bai shiga sai an gama da wani ta an shirya shi ba shirya ba sannan wani ya shiga annabi ya hana shiga cikin cinikin dan uwa na'am a je kotu irin wannan saki ana kiran shi al-mu'allaq akwai manganu dewa tsakanin malamai game da shi mutum ya rataye sake matar shi ga aukuwar wani abu to malamai suna da maganganu masu yawa sun ce akwai abin da yake 'yan an rataya saki da shi aka ce in wane ya dawo daga tafiya na sake ki ko gobe zan sake ki dawowa nan tana yiwa kuma ta yiwa gobe za a kai gare ta kuma za a kai gare ta ba da suka ce tun yanzu ma ta sabu to magana ce dai mai rikici wanda har malaman saudiya sun yi rutu a kanta littafi ne musamman akan at-talaqul mu'allaq to ba irin wani fage ake fayyace matsalar ba wasu na ganin kaza ne wasu na ganin kaza ne ka sai a je kotu na'am zama uku mana zama uku zama wuce ya yi daɗi to ya mu ji ya ce ana yi wa annabi salati a cikin sallah ana komai mashi salati cikin hudu ba idan limai karanta ayat da ke da dauke da sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana mai salati mamu suna cewa sallallahu alaihi wasallam haka liman ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam mamu suna mai salati malamai sun yi magana kan wannan matsala wasu malamai sun ce babu laifi in an ambaci ayar da take ɗauke da sunan annabi musu ce sallallahu alaihi wasallam amma na maganganu ne na malamai ba wani nassi akan wannan nassi ne waccan ayar ya yi waladina amanu sallu alaihi wasallimu taslima da kuma wanda aka ambace shi a wajen shi bai mani salati ba to yana su ne nassosa to a cikin sallah idan limai karanta ayar ƙur'ani mai dauke da sunan annabi mamu za su ce sallallahu alaihi wasallam ko ba za su ce ba wasu malamai suka ce za su ce amma dai abin da daidai a yi shiru domin in ana katon alkur'ani a cikin sallah ko a cikin hudu ba allah ya umarni da a yi shiru amma in waje ne ka ji aya da aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinta in ka yi salati babu laifi amma dai a cikin sallah akwai magana biyu ko suna ganin ya halatta ko suna ganin bai halatta ba duk littattafan da aka rubuta ko mafi yawan littattafan da aka rubuta akan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sun kawo wannan matsala as-salatu alaihi bis salati yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar farilla shin za a yi ko ba za a yi ba Kamar da abin da ya fi shine yin shuru domin sauraron karatun ƙur'ani a cikin sallah dole ne ga mamu haka a cikin farilla a cikin hudu ba dole ne mamu ya shuru ya saurari liman dan yi salati yi lagawu to ko salati ba zai yi ba inda ana hudu ba sai an gama na'am shi ma addu'a a cikin hudu ba a cewa amin don shi ma mu so ake shiru a cikin hudu ba kada ce komi tun farkon hudu ba har karshe da ko da addu'a liman ya yi a cikin hudu ba ma ba su ce amin ba ban gane ba daga murya ban ji ba ne ka daga murya ani ban sani ba na bashi an ne game da tambayar da ya mani amma akwai sayan da abin nan wani abu da aka ce nau'in ciniki da aka ce ma manya zid wa zai kara to akwai wani a shari'a ne muka ce mashi buga kararrawa ko a gwanjo sai a daga misali wannan kur'ani ne a daga cewa zai sai Sau na ce dubu goma su waje kara sau na ce da ɗari biyar ta akwai wannan shi ana kiran shi bai man yazid shi wani yana halatta in wani ya faɗi ba kai ƙarshe da shi ba wani ya ƙara to akwai wannan shi kuma daban in ba shi ba ba a shiga cikin cinikin wani na'am ya yi laifi ya sa mu Allah da mai gittawa gaban mai sallah ya san laifinsa da ya haƙura har mai sallah ya ƙara sallah tsawon kwana arba'in ko shekara arba'in na'am malaminmu ya ce a nisance su ya fi kayan da kwastam suka kama a zo a kare da su a sayan ma wasu ta malamin mu mala abdulwahab ya ce nisan ta irin wannan kayan ya fi alkhairi na'am bid'a ne salati goma ga annabi salati goma sha ɗaya duk bidi'a ne ko ina na ɗagawa banda farilla na fila kaɗai na'am sai bari sinana ta hito ya ranka ya ce wanda bai yi shabai da wuturi ba sai bayan ya yi rakata alfajir sai ya tuna sai bari sinana ta fito sai ya ranka na'am bid'a ne wai wajen gaisuwa sai mu ce zo ce a salati goma ga annabi kul huwa allahu da su gabari sha daya kayan ka gama guda an gama sha daya duk fa wannan ne da addini ci da addini ne kuma a ci a cikin addini wani aka tambaye shi Allah gata mala wai ana ce ai kulwa kafa goma sha daya amma kayan mu biyu an gama ce kai ai to shi abu da ka nufi ka ce kulhuwa kulhuwa kulhuwa kulhuwa kulhuwa a ga wani ya kuma wasa da addini abinda da sunna ka zo wajen ta'aziyya shi da ma zaman shi kai shi na karɓar gaisuwa bidi'a ne babu shi a cikin addini zaman babu shi in ka haɗu da kai mutuwa ka ce inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu inda indahu ila ajalin musamma faltasbir wal tahtasib shikenan abinda Allah ya karba nashi ne ya hakuri dan ka samu lada ko wasu kalmomi da ake na Hausa sannun mu sannun mu Allah jikan shi Allah yafe mashi Allah ba da hakuri sanyaya duk ba su da laifi kalmomi za ka dai amfani da su sanyayawa wanda aka ma rashi amma shi kan zaman da muka yi bai da tushe da asali daga tun cikin al'adkar imamun nau'i ya ce bid'a ne tabi'ai ma sun ce suna ɗauka shi da shi da wayo na bani na lalace ba su da bambanci da wanda ke ta harguwa aza kai ya aza hannu bisa kai yana kukan mutuwa da zaman karɓar gaya su ce ba su da bambanci duk abu guda ne tun laifi ne saba ma Allah ne kwarai da gaske a wanda suka yi ya ce ya samu ta yi wasiya cakai a mai wannan zaman ya samu kwarai mutum ya wasiya da a bar wannan bidiyar a wani sakasan na har yanzu ahalu suna mamu mun bari ba saboda cikin wa'azukan da aka ta yi ba a taɓa wannan fannin ba malamanmu na izala sun ta bayani akan sadaka uku da bakwai da arba'in da sadaka shekara cewa bidiya ne amma galibi ba a yi maganar zaman gaiso ita kanta ba shi yasa zama har yanzu ahalu suna ba bari ba yan bid'a su yi mu yi

sai dai babu shakka kamar yadda taɓa faɗi a nan tunda wato mutuwa tana da zahi kuma abin nan mutanenmu da dama ba san cewa bid'a ba ne barin shi rana guda yana da nauyi amma ba bai halitta kuma a ɗore hodayen shi sai dai in na ta haɗu biyu to sai a dubi mafi sauƙi in su ya zama dole sha dubi mafi sauki wani in bai zauna su ce dama ai bai san uban ta ka gani wai uba ne ma ya su mutum bai ma zauna ba ba shi ake gaisuwa ba to guje ma irin wa'annan abubuwa din kayan karatu ya game mutane to babu laifi da an amma masu karfin hali don a raya sunna sukan ya kamata su fara gwadawa wanda ke da rauni sai su bari su yi wa'azi ya kai ma kowa kowa ya kai wa'azin ya kai ma kowa amma ta bidiya kaurace mata aka yi duk yadda ka daɗe a kanta na'am wannan daban kuma ba shi muke ba yanzu a yanda ba zaman gaba ɗaya masu neman abinci ba su ma zuwa zaman muke magana tushen shi a bar shi gaba ɗaya na'am kamar nuni wajen magana hmm. yakan ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafir da imam bukhari ya kawo babin cewa ana yin addu'a a cikin ruku'u sai kawo wani hadisi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli na'am azumin na fila ne sanin nafila ne shine niyyar azumin nafila ne ba a furta niyya cikin ibada amma ka san cewa wannan azumi da muka kare na farilla ne yanzu wannan da ake so a yi shidda shi kuma na nafila ne to sanin cewa wannan nafila ne wancan da muka kare na farilla ne to shine niyyar ka yi wancan da niyyar farilla wato da sanin cewa farilla ne shi kuma wannan ka yi shi da sanin cewa nafila ne to shine niyya ba furtawa aka yi a ce na waitu saum sitta shawwal ba a'a na'am niyya kawai za ta bambanta in yayi da matsayin sittin shawwal shikenan ce mutumin da ke azumin mako alhamis litinin sai ya yi a cikin wannan watan da niyyar sittin shawwal alhamis litinin alhamis litinin wanda ya riga ya saba yanzu amma sai su da wannan niyya ta sittin shawwal yi farai ya je ya dutse ya yi tsuntsu biyu da dutse daya na'am muka yi maganar niyya ba dukkan nafiloli ne azumin nan duna nafiloli ne ka san za ka yi azumin nafila shi ya isa ranar sallah ba azumi ranar sallah ya ce azumin da ake farkon goman farko na watan zulhijja gashi azumin an arfa yana faduwa ciki ya niyyar na ce abu ɗaya ne sanin wannan azumi ne na nafila wannan na farilla ne shine niyya in ka san haka kamar ne ga wancan ba furci ake da niyya ba yanzu nan wacce la za mu yi sannan isha'i za a yi shi ita ce niyyar ba sai an zo wajen ikama an yi ikama ba lima ce Allahu akbar kace na yau salatu ada isha'i iktida ma al-imam Allahu akbar a ko iktida bil imami Allahu akibar ko kusa sanin isha ce ce niyya to haka kowane azumi za ka yi kasan wannan sita shawwal ne wannan ashirar zulhijja ne wannan sha'aban ne wannan kaza ne to sanin wannan shine ma'anar niyyar hada wa sallallahu wa nabina muhammad wa ala alihi